Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum Allah shi shi kadai shine ubangiji ba abun bauta da cancanta in ba shi ba alhayyu rayayye alqayyum tsayayye da tsayuwar kanshi la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun yangyadi baya kama ubangiji ballantana ma bacci yangyadi baya kama ubangiji ballantana bacci kalmar sina tana nufin annawmul khafif karamin bacci ba shine yangyadi ba annu'as kenan wala nan na babban bacci Allah ba bacci bai san shi ba ni ne da kai gajiyayyu muke yin bacci la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati ma fil ardi abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai lahu na Allah ne ba wanda yake da mallakar su in ba shi ba man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi waye isa ya ceto a wajen ubangiji in ba da izininsa ba ma'anar ba wani wadda ya isa ya ceto a wajen Allah in ba da izinin Allah da yardar ubangiji ba duk wanda ya ce maka za a je a cece ka ko Allah baya so ƙarya yake maka ya lau ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah shi ya san abin da ke gaban mutane da abin da ke bayan su ma'ana abin da ya gabata yanzu abin da kai na shekaru talatin da suka wuce yana nan a wajen Allah yana sanar shi. shi amma kalfam da abin da zai zo nan da shekara arba'in hamsin ɗari da zaka kara, Allah yana sanar shi tun motsin da za ka yi Allah ya san wannan shi ne alam ma bai na aidihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa sha'a mutane halitta ba su isa su kewaye ilimin ubangiji ba kamar ya yuhituna bi shay'in min ilmihi ya zamanto wai akwai wanda ya san ilimin Allah daka da waje babu illa ma sha'a sai dai da abin da Allah ya ga dama ya dan sanar da kai a dan ya fita ma kaɗan amma ilimin Allah ba wanda ya isa ya san shi gaba ɗaya tabaraka wa ta'ala kursi kursiyi samawati wal ard kursiyin ubangiji kujerar ubangiji ta yalwaci sammai da kasai ta fi sama ta fi ƙasa girma da daraja da matsayi wala ya uduhu hibzuhuma kiyaye sammai da kasai baya gajiyar da Allah shine ya ud baya kasawa ba zai kasa ainihin wato kiyayewa waɗannan sammai da ƙasai ba a ah, to kujerarsa ta mulki ta fi su tayarwace su ga baki ɗaya to yaya za a yi kuma ya uduhu yuskiluhu ya masa nauyi ya gaza ko ya masa wahala kiyaye su shi fa yayi kayansa kuma sai kiyaye su ya gagara gare shi a'a wala ya'udu hibzuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim Allah shine al-aliyyu madaukaki Al-Aliyu al'aliyu rafi’u fawqa khalqihi sama yake da halittarsa duka al-muta'ali anil ashbahi wal andadi wal auladi wal azwaji ya ɗaukaka bayi da kama da wanda ya kama da shi bayi da kishiya bayi da mata bayi da 'ya'ya bai da kowa shi kaɗai yake tabaraka wa ta'ala wannan al'uluwu ɗaukaka ɗin sifa ne daga cikin sifofin ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yake da al'uluwul mutlaku ɗaukaka sake ba kaidi uluwul zati wa uluwul kadari zatinsa maɗaukaki ne ƙaddararsa ikonsa mai maɗaukakiya ce ya daidaita akan al'arshi amma kuma ya gagari komai ya fi komai shi ke sarrafa komai tabaraka wa ta'ala ne al'azimu mai girma alkabirul muta'al kenan aljabbaru Alkaharu, tabaraka wa ta'ala al'azizu mabuwayi to wannan ita ce ayatul kursiyu da ake so a rinka karantawa idan an ida da sallah abu umama albahili shine sahabin wannan hadisi din mana shi rawaito daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan ita ayar kuma gaba ɗaya aya ce cikin suratul baqara aya ta 250 da biyar daidai annabi ya ce a rinka karanta ta aqiba kulli salah duk lokacin da kai sallar farilla to alkawari ana binka bashin ayatul kursiyu amma wallahi malam sai shi ya ta mantar da kai tsaya ka lissafa wajen salloli nawa kwana nawa baka yi ayatul kursiyu bayan ka'idar sallah to kana cikin sallah an buga maka waya abin da ya dame ka ka'idar da sallah ka ka duba miss call kai kolin subhanallah na'udhu billahi min hadhihi al-ghafla riwaya ta zo cikin nasa'i a cikin al-amalul yawmi wal layla manzo Allah ce duk wanda duk wanda in ya idar da sallar farilla kullum yana yin ayatul kursi Allah kai mana wannan arziki lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa al-maut ba abinda zai hana shiga aljanna sai mutuwa in dai ka lazimci kullum bayan farilla sai ka yi ayatul kursi to in ka ga baka shiga aljanna ba insha Allah baka mutu ba albani ya inganta wannan riwaya haka ibnu sunni ya ruwaito ta ya zo a cikin silsila sahiha ma duka kenan alazimci ayatul kursiyu alazimci karanta ta Allahu akbar wannan ita ce a'azamu aya fi kitabillah duk qur'ani ba babbar aya sama da ayatul kursi. in wani ya tambaye ka wace aya ce tafi kowace sharafa girma daukaka matsayi a wajen Allah ita ce ayatul kursiyu amma yanzu yaran ka kanana a gida sun iya waƙoƙin kada kada amma ba su yi ayatul kursiyu ba saboda kullun iyayen suna kunna musu kada kaɗe amma ahlul kursiyu ba su iya ba ka tama watakila ma zaunar da yayan ka ji sun iya ahlul kursiyu a makarantar islamiyya da suke zuwa watakila ba a yi malamu ma bai san ma daraja ahlul kursiyu ba na ya koya musu su rinka karanta ta akai akai ka ku rayuwar mu ya kamata tana da alaka da ahlul kursiyu din ubay bin ka'ab ne yake cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ayyu ayatin fi kitabillahi a'zamu wace aya ne a cikin littafin Allah tafi kowace girma ya manzan Allah ai wannan shi manzo Allah ne kai yake gayawa shi ubay din kamar yana mai tambaya sai ubay yake ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai manzo Allah ya daki kirjin sai ce ka ka dace ma'ana an yi tambaya ka ci ansa liyahni hakal ilm liyahni kal ilm wallazi nafsu muhammadin biyadihi inna li hadhihi al-aya lisanan wa shafataini تقدس الملك عند ساق العرش الله اكبر الله اكبر na rantse da wanda raina yake hannunsa wanda ran muhammadu yake hannunsa wannan aya tana da harshe tana da ainihin wato labba guda biyu wanda take tsarkake ubangiji tabaraka wata'ala ko mala'iku suke tsarkake ubangiji tabaraka wata'ala a wajen al'arshi ana yaban ubangiji da wannan in eh, yaban Allah ne ai a ciki riwayar imamu muslim riwayar imamu muslim